الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتوكلون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد dama musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan dai kar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan a shekarar musulunci tun daga ma aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da yammacin ishirin da bakwai da wata uku miladiya dubu biyu da ishirin da uku saba masu wannan masallaci da domin a zika alkur'ani ya ke karanta a kankara a daura dukkan mu masu neman ilimi da lada muna fatan Allah ya gaskata mana duniya ba mu lada mai yawa za mu shi mu tsere halaka gobe biya mu samu ilimi zai zama muna haske da za mu haskaka da shi a zaman mu na duniya kamar da suka sani mu yi karatu a cikin sosu a rafi ya har mu yi karatu mun kawo aya ta tamanin da zuzuri inda Allah ya faɗa mana akibar mutane annabi lut mutanen sabu an aika musu annabi lut alaihi salatu wassalam yayi wa'azi yayi wa'azi ba su gane ba bayan rashin gane amma har suka yi dole su yi gaba shi su korai daga gare saboda da biyu ne da addini ya bai dace da nasu dama bambancin aƙida dawa ya ce ba shi ne Allah ya ce suka yi biyu ne haka ba an je na ko a halar kera kan da shi da iyalinsa mana shi da tsagen shi mata illa mar'atu banda masu shi kanat min al da ita ta zama zuwa cikin azabar su gan shi ga baligi bai da tasiri kenan in ba aiki mata sai ce ta aure amma da Allah ya so halakar da al'umma sai saboda tsayar da abin da da tasiri na shi. ta yi kare abin da abin da duk yake yi na dawar zuwa a kaɗai ta Allah sai ya zama kusanci shi da ita bai amfani da ba an bar ta cikin wanda duk sun azaba sai jona ta azabar lahira ta har Allah ya ce wa amtarna alaihim madara muka yi musu wasu irin ruwa ka ji ruwa ka ruwa Allah ya ce ku ya kai mai wa'azi ko mai kare wa'azi wanzur ka za a ido ka duba kai fa kana haji ba su mujrimi ne ya aji bar waɗanda su masu laifi wane ne ya yi laifi ya kwashe lahiya da duniya ya gaba lahiya da Allah wata bai ba ne ka kwaikwaye shi ka rinka kallon mutanen da suka mai da Allah banza suka mai da shari'a banza ne ya suka kare saboda ya zama maka izina ga samun kai daga barin saba ma Allah madaukakin daga ne sai Allah ya kira su da mutu a kisan mutanen Madiyana mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salatu wa salam shi ne yake cewa wa arsalna ila Madiyana wa ila Madiyana aqahum Shu'aiba na'am قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نعم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين الله يقول إلى مدينة ثم هكذا وأرسلنا إلى مدينة أنا إلى أهل مدينة ثم مدينة اسم يدل على القبيلة وعلى المدينة أقول لك إن أكيد مدينة ثم أقول قبيلة أكيد مدينة ila mutanen madaya shi ne Allah ya ce mun aika zuwa ga mutanen madaya wane ne aka aika annabi shu'aibu alaihi salatu aka aika shu'aiba ne da aka aike shi ya zo yana da'iyan lahum ila tawhid ya zo yana mai kiran su zuwa ga kadai da Allah da ibada wa ibadatihi abota ma Allah shi kadai kuma kadai da ibada don haka zuwa annabi shu'aibu wannan gari ko wannan yanki ko ta da shi wannan yanki ya sa ya tsayi da hakkin Allah ya yi wa'azi shekaru a ruwa yana tunatarwa game da abin da Allah ya ce tunatar da al'umma suna aka ce wa mun da aika su da yake da mutanen lafu a cikin sun al Allah ya ce wa Adam wa Samud wa ashabal rasi wa kurunan bai da zaɓi ka tafiya kan kuma Allah ya ambaci wa ashabul aika cikin na najami da surat zun haka su duka an ambaci su cikin lifin jerin gwano waɗanda aka an ka buɗe ba Allah ya ce wa ilama da yana a kafin shi aiba duka dai Allah yana cikin yayo lifin ya annaba ana sa annabci a wasu waɗanda annaba ana ce mai kadibul an biya ne mai gudu ba annabawa saboda ya iya jawabi ga mutanen ta hayya da shi ne zai ya so ya ce kacce ita kun bi bayyana dan uwa na zo muku da dalili hujja ce mu'jiza amma ba a faɗa mana mu'jiza shi ba an faɗa mana mu'jiza annabi Musa a wasu gurare cikin alkurani cewa ita ce sanda da hannu mai walƙiya kamar walda an faɗa muna ayat da aka ba annabi salim ita ce raƙuma to amma mutanen maryam ya zo musu da mu'jiza amma ba an ba ta cikin alƙur'ani yace dabbi kukum bi bayyana na zo musu da dalilai bayyana mu ga rabbi da wurin ai da kan tadullu ala sirri na zo musu da mu'jiza da ke nuni akan ni gaskiya ne ni manzo Allah duka ga haka akwai abin da Allah ya ga lalace cikin zamantakewa kula rashin kula da awo mai kyau da rashin awo da injini mai kyau don haka ba a hukun kaina ku rinka cika awo in suka yi awo da zarta, wani mizanu sannan ku rinka cika ma'auni in suka yi awo da sikeli inda ba al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ba da su an saboda duk abin da wata al'umma guda ta yi aka halakar da ita muna da iri muna da iri da wani ba wace iri sharholiya a zamanin ga haka muna roƙon Allah mata hukun sarki da gafar samun waɗannan abubuwa ya ba mu yi ban nisanta su shirya muna waɗanda suka ban sama ta hanyar yin bayanin rayuwa suka kutsa cikin abubuwan da suke da dokokin Allah shi ne cin su ay atimul lin nas wujudan kita ma mutane hakuta bil kayi annabi takilu bi haka nan kita musu da ma'aure da suke awo wal wasna alladhi tazinuna bihi kuma da ma'aunin da suke da suke amfani da shi a daina ta su yi yayi gudu ka dai lita goma a zuba maka tabbas bai nan haka nan baya da ke yana daga cikin zalunta ya biya ta da goma sai a tura mai iska na mita lamba abin da mita ta gwada cewa an sami mita goma amma da za a ce a auna shi sai kai mita goma takwas mai ko bakwai wannan shi ne abin da mutane annabi a suka gobe yau wadata da son gudu ɗan kasuwa ne sai suka fansama cikin duwar za su sai sun kullum din sun saboda su kara kuɗi shi na annabi sai ke cewa ku ka cika zakka in kuka yi awo tana rinka yin riba ke ka taho buhu kai cikakke ka taho nan kamar da buhu goma mutum buhu goma mutum buhu goma sha uku ka rage musu kai a jokin nasu sai ka rarrage saboda su dan kuɗi ta ku yi haka buhu ka taho ka kai da ba hana ka kiri ba amma batun ka tauye buhun na an sai madadin buhu amma ba buhu ba ne haƙƙin ka ne wannan shi ne ke kada kuɗi wala ta baka sunna ba a ciya an kada ku sauye mutane ga hakokan ai la ta zuli mun nasa hukukan kada ku zalunci mutane ga hakokan wala ta ki suhun iya kada ku sauye musu waɗannan hakokan da suke ba gare ku wannan laifi ne wala ta ku yi na ba da islaya kuma kada ku yi banna cikin kasa bayan Allah ya kyautata ta da aikin manzanni ai la ta amalu bil ma'asi ba da ya bi ta su kada ku banna kasa ta hanyar aikata sabu bayan an gyara ta da aikin manzo zalikum khairun lakum wannan sai da nufin ce ku da shi bin ikhlafin ibada lillahi na kada yin ibada ga Allah wa in nasu su kan da kuma shi kama mutane har su kan wajen mu'amalolin cinikayya wa sarkin fasadi bil ardi da barin wasannin banza da kide-kide da harkar zina da fasikancin liwaɗi cikin ƙasa da fallace-fallace ya ce wannan abin khairun lakum ya yi zama alkhairi gare ku in kuntum musaddiqina in dai kun kasance masu gaskatawa ne manzo Allah ya ce bayan haka ولا تقعدوا ولا تقعدوا بكل صراط تعيون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا نعم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين haka na uku ya ce kuma la ta kawo dubin kulli sirai kada ku zauna kan hanyoyi waɗanne hanyoyi yu'iduna wa tasudduna an sabilillah kuna ta kange mutane daga barin fahimtar addini Allah man amana bi wanda yi la tajlisu bi kulli tuqawwifuna man amana bil kada ku dora zama kan hanyoyi kuna tsoratar da duk wanda ya yi imani da annabi sai yi sai kashe wannan kanke mutane ne ga fahimtar addini kuma laifi ne ya zama laifi ba kai baka gane ba kuma ka hana wani gane ka ki yarda da shari'a kuma ka ke lalle wani ma ba zai yarda ka ki Allah kuma ka ke kowa ka ya ki shi ka ki bai shari'a ta kuma ka ya ba ka shawa cewa ai kokarin kowa ya bar shari'a saboda in wasu ka bi shari'a kenan za ku zama ba san ya sa masu sa ku sukan so yawai sukan ji takaicin masu gyara saboda ganin suka yi idan masu gyara suka samu nasara suka gyara to su kenan za su zama banzantu zuwa cikin ƙasa shi yasa suka kalla a ta kowace hanya saboda wai ta babu kai ganin laifi shi da Allah mana kucin sarki subhanahu wa ta'ala yake kada ku tsoratar da masu son su yi wurin annabi shu'aib su nemi shirya Allah ku tsoratar da shi da kashi da gudu قال ابن عباس عبد الله بن ya قالوا يقعدون على الطرقات sun kasance tabi'ar zama kan hanyoyi al-mufdiyati ila shu'aib waɗanda suke kai mutum gidan annabi shu'aib ku yi tawa'aduna man arada al-majiya ilayhi sai su tsoratar da wanda yake sun zuwa gurin shi ya gane addini sai su tsoratar da wallahi za su kashe shi ko ya surgi wani hu tsora kanki shi daga wasu maganganu na su ko na tsoratarwa ko na ƙarya wa ya kuluna su ce ma mutum innahu kazzabun aya annabi shu'aib makaryaci ne babba fala tadhhab ilayhi ala nahyi ma kanat fa'alu quraish kada ka yarda ka tsaye da shi haka qurayshawa suka kasance suna rarraba hanyoyi a rarraba hanyoyi makka duk da baki na shigowa zuwan da shiga ce ka taɓa jin labari wani mutum da rinjai a ce to wallahi yana nan ba da aiki ban da raba ruwa da uba raba da da mahaifi ne raba aboki da aboki. don haka ko ka ji ka kai daidai da shi kashi maganganu ne kar ka yarda da shi haka nan su ma mutane annabi shu'aibu suka wa mutanen da ke shigowa da suke shirya. shiriya kaga wannan shi ma laifi ne babba shi ne aka ce ta na ha wajen kuna neman hanyar Allah ta zama karkatacciya ku gwada ita ce aibi ita ce muni ita ce matsala ita ce hana jin daɗin rayuwa shi ne kuna ta neman ta karkace turiduna an kuna sabilu na ghayra mustaqimatin kuna ta neman hanyar Allah ta zama karkatanciya. to ai duk ran da an fara su asu da ruwa zauna lahiya kaga kullum matsala kada sai ya kai gwada maka a nan da kai da tura shi an matsala saboda ni saboda in an kamar shi su matsala nan za a bar al'adu da abubuwa na shirka su shi da ya ce gairu yi ba suna neman ta zama hanya ba daidai da ba ma'ana annabi na Allah gairu mustaqim kuna son ku bari addini Allah ba da yake sosai ba kama ya kula dalu da kamar yadda ma mabandata ko kasance na wannan zamani ke ya ba bani wannan zamani haka nan mutane ba sabani su zo gaya addini matsala suka kawo ba abin da ake kai sun yaki sai sun fada sai kashe mutane a ce wai kawai a kama mutum ya sata a yanki mai hannu mutum ya yi zinaci a kashe shi kaga shi a addinin bai da komai cikin hakin duk da jinai ne wannan saboda bin saboda yana son ya aikata a sha a ci babu mai hana shi shi ne aka ce ha da dinin bayan ta biyu ma alaƙa shi ai wannan addini bai dace da hankali ci gaban zamani ba wannan addini ne abubuwa ne na mutanen da can waɗanda suka gabata bai dace da hankali bai لأنه لا يتماشى ma a hawa ibul fatira saboda addini bai tsaya ga ra'ayoyin mutane waɗanda suke karanta shi ne Allah ya ce annabi shu'aibu ya ce musu wa kuru iskon kafin ba tuno lokacin da kuke yan kaɗan da cikin kasa ai kun tunkin lasa mustarafi da kuna kaɗan da masu rauni ba asbahatun kafaratan a'izzatan kuka waye kun zama shirkin mutane masu yawa masu daraja fashkuru wallahi ala ni'amihi gode ma Allah bisa ga wannan ni'imar da yayi sannan wanzuru kaifa kana aqibatul mutaqin yi duba ya da aqibar wakanna a aiki kasa aka ce hadha hadithun nan, ay unzuru ma halla bil umam sabiqat hina aka rusula kaifa in takama Allah min wa akabiru bihim ku kalli wannan da akirin hadawa da gaban ku da samudawa kalli tarihi su zai kyau lokacin da ka kama ma manzan da aka aiko musu sun zaɓa ma Allah Allah ya to su zama zama su gina abin kallo abin abin lura wannan maganganu ne masu kyau da annabi Allah kadu alaihi salatu wassalam ya faɗa ya wanda da sai faɗa na aikata musulmi ya aiki musulmi kowa matsan da shi bai fashi da duniya ta tafiya. sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين Wani ubangiji madaukakin sarki ya gwada mana magana annabi shi aiki ta ci gaba da cewa in kana za a isa su min mu'amalu dilla bi ubangiji ya ce al'amari ya zan sai yanzu an zama jama'a wasu jama'a sun yi imani da abin da aka aiko wa da'ifatu wasu jama'a ko lam yu'min fa fi imani yanzu abin da ya rage da an samu mu gina an samu fajirai fasbiru ya haƙuri muka a kallo hatta ya hukuma Allah ku kada ku yi ta'addanci a kan duk da dai kun gane hanyar ga wanda ba ta kwarai ba saboda gumaka da ta yaudara mutane cikin kasuwanci kun gane ita asali ko ku ka ido ku gani nan kaza ya al'amari zai kasance har Allah ya hukunci tsakanin. za ka na fariqun saddaquni فيما جئتهم به وفريق لم يصدقوني فاصبروا حتى يصل الله Bainana, العادل بيننا وهو خير الفاصلين hakuri har Allah. ya kawo hukuncin sa mai rarrabewa a tsakani wannan yana daga cikin jawabi mafi kyawu shi za ta ce mai faɗi ulin anbiya bai yi wata magana mai ciwo wai ba ku kalle mu zakkau kuka gane mu akan shirya ba bugda kuka kallo mu makandata kuka kallo mu to ai hakuri a sa ido a gani. wa Allah bai taimaka wa Allah bai tuba ta kaga magana ce wanda babu babu ta da harbi cikin a sa ido a gari mu dai tuba da hannu in mu an in mu an mutanen kirki ana gari wata rana in an mutanen kirki an sa hakuri yau da gobe ana gane mutane kaga babu sa da harfi wannan yana koya mana cewa mai wa'azi bai kokarin faɗin maganganu masu ciwo saboda ba su shiryarwa Allah ya ce ma Annabi Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mai yasha ba ku shirya da wanda ka so da rigima ko da tilasta ko Allah na ka kawo shirya ya kaɗa mu wanda ya tushi To haka wannan koyarwa ne ga masu wa'azi in an ka karya ta su aka ta su ba haɗa su kai ba jidali su kasa su ba zage zage su kai ba magana su ka faɗi mai kyau saboda an cewa kudu su ko suna rinka gaya mun mutane mai kyau mai kyau shi ne kai wa'azi mai kyau in ba gane maka ce to salamu ba na sayin jahili a zauna lafiya har ka rigima da tashin hankali ba masu a yi haƙuri shi a hakkin da da'awa ya yi halaye na gari ya riƙe addinin na gingingin ya yi tambihi in ba a gane da sai su ba zauna lahiya ba shi hankali ko zage-zage ko wasu makamai da ba saboda hanyar mutanen kirki bidan rahama da ke kai da mutane hanyar mutanen banza bidan a mutu a lalace in mota kan hauri tana mai wa ji wani ya gane kuma Allah ya sa ta haɗe shi yau kai kuma sun haka Allah ya sa ya gane ya Allah ya ci shi kwanciyar da kuka tare kaga albawu shafi'un bambancin da nisa yake kware da gaske ga shi da yake Allah ya kawo ba bala'i da fitina duk da kakibin al'adun da suka yi kai ko bi daga Allah ya kawo lokacin da yake yi abin da aka faɗi ya zama ke yayi saboda ya tsere maka suna nan duniya ya ma halaka gobe kiya wannan an samu bambanci kenan to shine Allah madaukakin sarki ya ce maganganun na Annabi Shu'aibu an ba su amsa ni an zarda da aka ba su daga jagororin kasa قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك نعم. والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في قال أولو كنا كارهين an da aka ذلك فكان أنشط لك باشي قوم من جوفينا قال الملأ الذين استكبروا من قومه sai wata suke maka ba san gari ai a sharafin kauri manyan mutanen garinsa ko ƙasar shi almustakabiri na anil imani billahi waɗanda kai girman kai ga su yi imani da Allah madaukakin sarki wa rusulihi da manzanni sun kace wallahi ta yi ya jajayayya da suka yi da Ta yi muna ta kai kula ko na da dukuri naka ya su aibu kai shu'aibu wallahi wallahi za mu fitar da kai daga gare mu wallazina amanu ka da waɗanda suka yi imani tare da kai duk da tana dan karuwa ne ko ya tsara kanta ko ne muna na'urori da masha yace za mu fitar da kai gari da kai da waɗanda suka yi imani da Allah min kan yi da cikin gari mu aula ta hujjul tabi min da ko ko ku dawo ku zama addini ko ya zama mu da ma'ana aka samu ala ahadil amrai sauran shi ma da abubuwa guda in ma ikiraji shu'aibin wa ta ba'i. ko dai wutar da annabi shu'aibu shi da mabiyansa wa in ma al'audus ila millatihi ko kuma a dawo zuwa ga addinin su na kafirci don haka ɗayan biyu a zabi guda ba yadda za a yi ba a yi guda ɗaya shine ba ya taɓa yi wa ka zauna cikin ku kana faɗi haka sai abin da mutum sai annabi shaibu ya ba su an tsaye ce awa lau ala awa lau kun na karihina za mu dawo wato za mu yi ta gari ko da ba mu yarda da ahishe mu ba za mu komo ga addini ko da ba mu yarda da mu komo gare shi ba ko da ka ta ɗauro haka mu ba mu yarda mu yi ta gari ba za a ishe mu da ƙarfi ko ku za za mu dawo da addini ko ba mu yarda da shi muka yi imani za mu dawo da al'adunku na gargajiya da addinanku na gargajiya ko ba mu yi imani muna kyama yace in ko haka ta faru to ka iftaraina ala Allah kadhiba iftaraina ala Allah kadhiban in udna fi millatikum بعد إذ نجانا الله منها نعم وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا نعم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. عبد الله كان يجلس في سيناء وعد عزيز الكافر في بيان لا take kadis taraina ala Allah nan lalle mun jirkira ƙarya mun jira daga Allah in kudu na fi millati in dai an muku koma ga addini ba da izinin jana Allah mina bayan Allah ya fitar da mu mana in muka koma bayan Allah ya fitar da mu daga wannan addini bil imani da imani wa basara na bil huda ya lura da mu ta ce ta kawo mu to na kunu musamman na Allah lahi a azama an wayin da ke na mun ce siro babban ƙarya sun jin ina ta da Allah ba da wannan magana ta jin ta tana gane cewa kowa ga addini na abadan sai dai abu ne idan sama da cewa ha za ta yi su lil kufari min al audat ila dini wannan dai bi tsammani ne bi kafirai cewa abin nan ba mai yiwuwa ba ne duk da haka wallahi mun ki mun yi kiran a babba mun jinjira ma Allah bayan ya kawo mu da shirya mu dawo mu ya dinin ka bada kwarai bai su ne sai ta tsammanin daga kafirin zuwa ka koma zuwa ga haka dukkan mumin ne abinda kamar yadda mun mumin ne kafirci ba kare ga ba don Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji imanin mutum da cika imani ba hatta ya karaha an yahuda da al-kufri kama ya karaha an yahuda imanin mutum bai cika imani ba sai ya kyamaci kuma ga kafin kamar yadda yake tsoro a jifa cikin wuta kamar yadda mutum bai jin daɗi a kama shi a jifa cikin wuta yadda yake kyamar haka sai ya waye gari yana kyamar kafin su je da haka da haka jan uwa in Allah ya maka shirya kada ka yarda don zamantakewa da wasu don zuwa wata ƙasa don zuwa wani gari ka koma ga al'adun da suke kafin rai ke su kuɗin da da addini saboda wannan abin bai dace da matsayin muminai ba muminai masu cijewa ne masu dauriya to shi ne aka ce suka ce wannan karya ce sai suka ce wa ma ya kuru lana annabi shaibu ya ce bai kasa bai dace ba gare mu ai layan bai wala ya siku bai kamata ba kuma bai danga ba an na wuda fiya mu koma cikin wannan addini na gargajiya illa ya sha Allah rabbuna sai yi ubangijin ya so ne nakka samu in ka Allah ya yi nufin nakka samu to wannan yana yiwa ya kaddar kuma mutum ya kaga wannan shi ma wani wani wani aibantawa ma'ana la yasuhu wa la yanbaghi lana an na'uda ila millatikum wa dinikum illa in sha Allah lana tika sai Allah ya so girki mu mu zama mahaukata mu zama lalatattu ai wannan magana ce ko ba mu koma sai Allah ya so mu da nakasa da lalacewa da tambadewa ina addinin suwa ne lalata ne na ce kan balewa ya ce wani sibilani kuma sai in Allah ya rubi mai yi yarfi da kuma nan yake yake kaddara muna koma cikin kafirci kafirci bai dace da bayan bibi na kaza uhu in ka ya rubi mu da na kasa da lalacewa su sai zartar da hukunci ne a kan mu mu koma kasa su lalace saboda ni saboda wasu a rabbuna kulla shay'in ma ubangijinmu yi da shi kasacin komi sani ma'ana wasu a ilmu kullal ashiya ilmin Allah ya yi wasu dukkan abubuwa baki daya kan haka ba mu komawa ga addini kuma abin da aka yi buri ai muna alallahi tawakkalna ga Allah dai muka dogara ai tabarna Allah wa huwa al-kafi liman tawakkal ali saboda shi Allah shi ne mai shi wanda ya dogara gare shi sai ta addu'a ربنا يا أبنجي استهبينا Allah ka rarrabe tsakanin mu bai na kauna bin ka rarrabe tsakanin mu da mutanen mu da gaskiya wa anna khairul fatihin Allah ka raba mu da wanda mutanen da ke son lalle sai sun bai da mutane wannan shi ne ya faru da shi Usman da anan da Abdullahi wa salama suka kai mai yunfa ziyara ranar sallah sai mai ziyara ta girma sai ce kowa ya isa da ya magana ana isa sai dai ɗauki jiki da hadisi ka sai wuta ta wace bindiga ba ta hare su ba sai ta wace sai hankalin su ya tashi ya shiga cikin gida ya sake dawa ya zaune da shi jini ba sai Allah ya kare su da shi jini ya ɗauki riguna ya ba su kuka yaran da ke ba riguna su muna dai da bukata ni kuka bukata ce muna son ka bar mu wuri yi jini kada shi don ya sa doka ba a je muna son ka bar mu mata mu sa hijabi muna son ka bar mu mu rinka dar muna son ka bar mu mu rinka yawo muna wa'azi muna muna karantar da al'umma wannan shi ne da bukatar mu ba kuna mu yahi wallahi rabbi sun kai ta bayan gari ya ce abdullahi ya ce ce mutumin da ya ce yana da mummunan muni gare mu mu yi sallah mu yi addu'a mu roki Allah kada ya sake hada mu da wannan mu aka san faru suka roƙi Allah kuma Allah bai sake hana su to magabatan mutane kullum da mutanen jirgi in suka yi a kokarin su Allah wa Allah ka sawa gaba tsakanin tsoron da amfani kai ma ka abin da addamu ka rinka sa Allah ka in Allah su Allah zai yi maka kyakkyawan mai za ka abin da ke damuwa ka na al'amari duniya da lafiya shi na aka ce ai a hakamu a hukum bayyana rawa bayyana wani biddi hukumika alhaji allazi la la jawra fihi Allah kai hukunci tsakanin mu da waɗannan mutane da hukuncin nan naka wanda babu zalunci cikin shi wa anta khairul hakimin kai ne mafi alkhairin masu hukunci a ubangiji wannan magana ta annabi shu'aibu ta samu karbuwa shine Allah ya ce وقال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون aka dawo an wa ta yawa bushewar da sandarewa ta an tabbatar da bai dawo ba an ce ko ya bar gari ko ya dawo da ba an ci maganganun biyar kuma cewa in Allah ya nufi mu da zambalewa ba in Allah ya nufi mu da nakasa ba an ka gane wallahi zai dawowa sai an ka koma mu mutanen gari manya suka tara mutanen gari gaba ɗaya shi ne aka cewa ƙarin mara ullabi na kafaru mai tsauni mai jagorori da suke kafirai cikin mutanen annabi shu'aib suka tara mutanen suka ce la'in hifta ba a tun shu'aiban wallahi in kuka da suka bi shu'aibu innakum idan la kafirun lalle suna cikin zama masu kafiya gwamnati ba ta kulla komi da wanda da wanda ya fi addini a kan shu'aib don haka su san da sani akwai gaba mai tsanani tsakanin hukumominmu da annabi shu'aib duk wanda ya yarda ya fi su to baya da rabo ga gonar baya da rabo kowane irin alkhairi ga jama'a ai kana da sharafu min qawlihi al-fajratul al-fajratul kafara wadanda ajagoro ke fajirai kuma kafirai ta ce in tabatu shu'aiban wa ajab wa mu kuka karba mai ila ma ya dauku ilai zuwa da abin da yake kiran ku zuwa gare shi innakum idan لقاتلون لاستبدالكم الدلالة بالهدى saboda kun ɗauki abinda da abbata in suka bi shi kuma a ji shirya ka su wanda ga da uwa da kaka suka ɗauki addinin shi a shirya a shirya annabi shaibu alaihi salatu wa salam da da allah ya ce daga nan fa فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فأصبحوا في دارهم جاثمين الله مدوكين سنجي يجي daga nan sa aka bar mu da sai wata girgiza ta kaza mai tsanani ta kama wanda ta zama sanadiyar ta wata kawa da mala'ika ta yi tsawon mala'ika mutum gangan jikin mutum bai yi mala'ika a tsawo duk da tana kashewa ku kwatanta da abin da ta faru a in mala'iku suna magana da jirage sai ko ina ku gane ko ruwa da yawa in ka sai wani lokaci in gaji ana ana abin nan sai kaji kamar su ke kasoshi kuma ba faɗa na haka magana na aka yi da jiragizan da kai ruwa wurare ku gane wuri kaza kada ku yi sauri kaza ku je wuri kaza shi na aka yi ka ji kamar su ke kasoshi inda an ce ya tsawon ce kafa ba duk da kaza ta fashe ba ta iya don Allah ya ce ga mutanen annabi da mutanen annabi Isa masu wa'azi waɗanda suka je fi kisa habibun najjar Allah ya ce ba mu aika musu wani mai wa'azi ba wani mala'ika ba muka saukar da wasu mala'ika وما أنزلنا إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقفون ubangiji mana kudin sarki lokacin da suka karyata wannan masu wa'azi suka kashe habibun najjar Allah ya ce wa ma anzalna alaihi min as-sama'i min jundi wa ma kunna munzilin in kanat illa sai wa wahidatan fa idza hum qamidun sai ga ta ba ne sun hadi sun bi ba ai kurun nan mala'iku a yake sai ma Allah ya mala'ika dan ka ce kai daga banzan daga kowansu ya ta tafashe baki da haka wallahi ubangiji yana da ƙarfin da tsawon mala'ika guda ta ishe mu duk duniyar da mu ke mu ba kuma akwai wanda ya fi Allah hankuri ba kuma wanda ya fi Allah hankuri sai ka ci arzikin ka kun dan ka samu ka hau arzikin ka ka samu gida mai kyau kai ka sa gidan cikin gidan na kamar ba Allah ya ba da kuma baya baya hasala da shi gidan da ya faɗi a kan baya hasala saboda ya san yana madakata sun ba daɗe ne za ka biyo Allah ka kafe shi in kowa bai gama da shi ba mutuwar da Allah mai sauki sai ta gama ka sai ta sa wata rana ga ka ga Allah ina daɗi ina hanyoyin manna babu sun kake mu ta dawo ga hannu Allah sai ka Allah yake cewa wata yawman turja'una fihi ila Allah fa? kullum na fi ma kasabat wa kuma yi ku ji tsoron ranar nan da za a mai da ku gare su zuwa ga Allah a akan kama kowace rai da abin da ta aikata ba a zalunta sun da kara mai abin da bai ba wannan ne aka samu waɗannan Allah ya ce zai ba aka zata mun rajafatu zai wata kawa mai tsanani ta kama su fa aka zata mun zalzalatul azima fa asbahu mayyiti da na alar rakabi suka waye gari suna gurbane bisa ga goyon sun wani suna mantar الذين كذبوا sarki ya ce allazina kazzabu allazina kazzabu الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. بنجي ما لو كنت الذين كذبوا شعيبا وانا نقول كاريسا النبي شعيب أهلك الله المكذبين Allah ya da waɗannan maka masu karyata ka annahu lam yuqimu fi diyarin suna amina kamar dai ko taba zama cikin gidajen suna ne ba sai Allah ya sake cewa allazina kazzabu shu'aiba waɗanda suka karyata annabi shu'aibu kanu hum da su suka yi hasara ba annabi shu'aibu da babu mai karyata gaskiya mai tsaron al'ada mai tsaron shirka wanda ta saba ma ka'idojin addinin musulunci shi a tabbace aka ce ikibarun hannu. bil fatai ba da halaki wa dimal an ba da labari da sun yi asara sun rasa gidajensu sun rasa matansu sun rasa jijiyoyin saboda sabon su ya riskar da su da ita gidaje sun zama halakakku karkashin kasa wannan yana gwada muna sabo ba ya bari mutane su zauna lafiya sabon mutanen annabi shu'aibu daga cikin shi akwai sauye sikeli akwai sauye sikeli mai tsanani irin jikin wata mutum a yau sannan akwai taron hanyoyi akwai robarin fara cikin al'amari son kuɗi ya sa ko ya ɗauki bindita ya har dan uwa ne ya halbe shi saboda ya samu kuɗi rudabin ya kai hakan da sai ubangiji ya gyara ƙasa sai da aiko azaba mai tsanani ta hanyar tsawon mala'ika aka girgiza ƙasa da su ba ba cikin al'amari sai aka ɗauki waɗancan muminan suna aka yawaita har suka kawo a wani zamani wanda Allah ya cikiri muka samu muna daga cikin su don haka yan uwa shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labari wato annabi Shu'aibu daga nan sai ya juya baya فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين bayan halakar da su sai annabi shu'aibu wata walla anhu sai juya baya daga bari ta asufa yana mai bakin ciki bishillati husni alayhi saboda ne sun ta kan shi rashin ya kai mutane da ta sunan sun halakar sun bar gidajen su shi ne jaro kala ya kawo da ya ku mutane na kan abalaka tuko risala tare na iyar muku da aikin ubangiji ne wannan su hatu lakum kuma na yi muku nasiha na yi muku dukkan wata magana mai taushi wadda ke da gane abin da nake tare da shi na gaskiya Don haka yanzu ko ku ji nasiha rashin jin nasiha ga shi ya kai ku ga halaka. Fa kai fa asa ala kaumin kafiri ne. To ya zan yi wani bakin ciki. Ai ni ban koda waɗanda mutane bai ko kamata in yi bakin ciki a kan rasuwar Kamar yadda Allah ya ce ya halakar da Fir'auna. Kama bakat alaihi musamman wal ardu wa ma kanu munzare. Allah shi sama da kasa ba wanda ya gwada damuwa kan halakar fir'auna saboda hinjirarre ne Rasta fajiri ya mutu da tsuntsaye da tekuna da kowa daɗi yake saboda sanadiyar fajircinsa yana sa Allah ya kawo kaiwa gulafi Allah ya kawo fari tsuntsaye su ji yiwa Allah ya kawo fari mutane su ji yiwa Allah ya kawo fitina rashin lahiya mutane su yi ta mutuwa don haka rasta fajiri ya mutu kowa salifin mutum da ɗani kowa murna yake saboda an samu hutu daga sanadiyar da su iya kawo matsaloli shi yasa na da shi ka gani ka wakin ciki kai fa aka ya zan yi bakin ciki bisa ga mutanen da suke ba su karban nasi ala kaumin kafirin ai kai fa ahzunu ala man la yastahiqu an a alayhi ya zan yi bakin ciki kan mutumin da bai kamata a yi bakin ciki akan ba saboda mutuwa sa hutawa ne na kasa ai kai fa azun min qaumin jahadu adaniyat Allah ya zan yi shi akan mutanen suka yi inkarin ka da Allah suka ce allori masu yawa wa kazzabu rasulahu suka ta manzan shi wa atawajjahu ya laki ma banda lokaci na bakin shi akan hada kansu yadda ba ko ni na bakin ma banda lokaci na kici saboda waɗanda mutanen bari su ne ba ku suna kasar za a samu zama lahiya da gyara wannan shine abin da Allah ya bamu labari game da annabi Shuaibu alaihi salatu wassalam ya faɗa mana annabawa masu hankulin da hawa maganganun da aka musu masu ciwo bai kasu razana sannan ya faɗa mana jalau gama tsakanin ƙarya da gaskiya ba su karewa har ranar tashin ƙarya haka annabawa da suka biyo kowane da nashi zamani a yi ta ɗauki ba da ƙarshe dama Allah ya wa manzanni alƙawari wala kad sadakat kalimatu nabi ibadina al-mursalina innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ji wala kada wallahi sabaka kalimatu na bi na mursalina kalimar mu ta gabata ga bayin mu manzali Allah ya inna musuman la hukul mansuruna wallahi sune wa za a taimaka ka ko yi fada da abin da manzo yanzu zo da shi kullu ya ya kada kan cikin rukushi ya kada kan cikin matsala yace wa inna na kuma jan kungiya mu inda Allah mu galibuna duk inda suke tare da wallahi su da ni ana cikin maluman gargajiya ka mu hanyar Allah ko kana dan karamin cikin sai ga Allah abin da zai yi maka kafin wani lokaci in kana dan kasuwa cikin makallatan yan kasuwa masu tsahe tsahe rike gaskiya da amana da nasiha ga al'umma ka ga abin da Allah zai maka haka in kana ma'aikaci karami a tsakanin manyan ma'aikata kayo dan digirin ka ko ba ke kawai an saba da gere da annamaze da sauran je ji dai kai zaman ka yi hakuri tsara albashin nan wannan abin da kake gani in kai ya haƙuri wannan abin Allah zai kawo maka mafita lokacin da ya zama don haka jama'a Allah yana yi muna wa'azi da kissa annabawa saboda mu rike gaskiya ita ake tsira da ita duniya kuma ita ake tsira da ita gobe da gobe ba Allah ka ba mu shi sosai gaskiya daga annabawa Allah ka kare mu daga dukkan abin da yake mai aibanta na sai Allah ya ce a gaba وما أرسلنا في قرية من نبي بشيء إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون haka kuma Allah madaukakin sa ya abu yana so ya ambata muna al'adar su bilin ti kalu wajen daukar fansa ga waɗanda ke jin mimman kazzaba a to mutane suka karyata annabawan da Allah madaukakin sarki ya aika wa zalika wannan zai zama bin sadari ma'ana a hankali a hankali bil yi wani lokaci a jarrabe su da wahalhalu kananci kananci wanda ra'id a jarrabe su da rashin lafiyoyi ai ta wahala ai ta wahala yace kuma bin ni'imati war rafa'i sannan wani lokaci a jarrabe su da wasu ni'imtuwa da yalwa bayan ni'ima ta yawaita yace thumma bin shi bihim illa bi uminu sannan azaba ta gare su su ba su imani wannan shine Allah yake ku ya ba a anan da cewa ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala zai jarrabe mutane in aka yi wa'azi ba yake zai kawo wahalhalu saboda a ai punishment din mutane ba su yi ba wa'azi bai yiwu ba ba gyara ba sai Allah ya sake dawo musu wasu ni'imomi don su gode wancan an jarrabe su don su ji tsoro su kame daga bari. ne su razana su girgita gane abin da Allah ya kawo shi kuma ba mai magani ne sai komawa ga Allah sai Allah ya gaba su gyara ba sai ya kawar da shi ya kawo musu nima don me aka yi musu nima don su gyara su yi godiya ga Allah madaukakin gane Allah ya isa musu waɗancan matsaloli ya bincike rayuwar zuwa gani zuwa ta yalwa da sauƙin al'amari idan ba su yi haka ba su wannan marra ta uku sai azabu ina fatan an gane yan uwa na Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabi ba mu taba aikowa cikin wani gari ba na daga wani ba annabi illa akazna ahal bil ba sa'i ba ce mun kama mutanen garuruwan nan bil ba sa'i ai aqabnahum bil bughsi wal bagari mun jarrabe su da wahalhalu da talauci wal marad rashin lahiya wasu su'il hali da mummunan halayya mutanen baka sun kare ta Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ce Allahumma ja'alha alayhi dinila ka Yusufa Allah ka jarrabe mutanen baka da shekaru bari kamar yadda aka jarrabe mutane Annabi Yusuf da shekaru bari guda ba wallahi sai da suka kai inda jini aka yankawa bisa ga bisa gashi aka afkowa ga dabbobi masu gashi wanda yanzu gaba su kiyaye ga dabbobi wasu suna da gashi mai yawa sai a karkaro gashi na ato a yanka wata dabba ko kuma a kan su kamfanin ragumi shi ne ya fito sai a tara gashi nan sai ya cike sai a je a yi kawai shi bisa ta abin kawa ma'ana a banta ciwon nan gashi da jinin nan sai ya zama wani abu saboda wahala ta yi yawa in an yanke rakuman su kare ba a shi ba sai a sai a dan rinka yankan a dinga karkaro gashi ana sa mai jini sai a da shi sai a dora zama ana ci saboda wahala sai da suka ce ma annabi kawa Allah ka halaka yaya ka halaka ubanne ka sa yaya cikin talauci ka mai shi kuma kawa Allah da zumunci ka roƙa muna Allah ya kuranye muna wannan faɗa ba sun ce babu ransu da shi ba ba sun ce ba na kwarai na ba sai suka kogo suna roƙon don Allah ya roƙa musu Allah ya kuranye bala'i to wannan shi ne aka wa kowane irin gari kowane karni kowane zamani ba taba aikuwa ba Allah shi masu yari ke su sanance tsanance wanda ra'i da cututtukan rashin lafiyoyi matsananta a yi magani sai an gani ba a warkewa la'allahun na domin su kaskantar da kansu ga Allah su gane babu abin da ke musu mai taka musulmi in ba koma ma Allah ba su kiya ba su ɗaukar wani abu na na ɗaukar kai da Allah na da zamani dai na yace ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا نعم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ubangiji mana kukin sarki ya ce sun mabaddalla makana sai a cikin hasana ta sai mu musanya wurin da aka jarrabe su da wahalalunin nan sai mu musanya da kyakkyawar rayuwa ai sun ma abdallahu bil faqri wal maradi al gina wa sihab ba su wadata da lahiya hatta abokai sun yawa kamar irin da mutum na gulle ya niki kama shi ai ta bashi harawa ai ta bashi dawa ai ta bashi kasari ashe wata ni'ima ba ni'ima ba ce istidraji in kana jin daga ba ma Allah kaga Allah dukiya ɗaya ka zuwa ba kai murna da kana da ta lala ne Allah ya ce sanassarar jihu min haisu la ya'lamu za mu ta lala mu kama su inda ba su a tsammani to shi ne Allah ya ce har sai sun yi yawa ai hatta iza kasuru wa namu wa namu sai sun yawa sun karu wa karu sai su dole cewa ai kada masaba ana al-adarra tsara, sara ai da waɗanda musibu da suka same mu a da ai kuwa kuwaye mu na gaba can samun na na gaba an samu ni wannan ai afkarat mu ni wannan ni ma sai ta wannan abin da kai ba ko ni bane fatalu qur'anan laha suna faɗi akan kafirci wannan ni ma hadhi adatu sari ai wannan al'adar zamani ce wani lokaci a ji daɗi yau yau yau yau abin wata rana a sha kuma wata rana a sha matsarci to kad masta aba'una da zalika min al-masa'ib ai magabatan mu sun samu irin waɗannan abubuwa na musu, wa min ar-raqa'i kuma su ba sun samu shekaru na yarwa wa laysa bi uqubati min Allah wannan ba wata ba ce daga Allah ba fallabaka ala ala na don haka murki addini mu na gargajiya da na shirka ba komai waɗanga musibu ba wai don ba ba wai don wani addini na na da muke mara kyau ba a'a kawai haka al'adar zamani ne Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala sai suka kai ga irin wannan maganar shi kenan Allah ya ce shi kuma sai ya dauki action da daga Allah ya ce ba a kada na tata wa hum la na sai buka kama su kirki azaba ta zo musu inda ba ku tsammani azaba ta kama su lokacin suka tsammani yalwa mutuwa ta koma mutumin nan lokacin da ba ya tsammani komai sai alkhairi sai mutuwa ta ai akhadnahum bil halaki wal azab muka kama su sai mu kama su da halakarwa da azaba fa jatan girshi min haisu la yadaruna sai inda ba su tsammani wannan azaba ne so ba su tsammani azaba sai suka da so in kana zaba ma Allah kaga kana da yaba ji tsoro saboda alamu kai ma kai kiro ragon ka don ki ba ta yanki kai kiyon ka je ka don su girma ka yanki kai ma in kaga gani ma ka yawaita ga sabon ki kan mai guda bakwai da kasai ka shiga sauna yana yi wa ciwon ragon na yanka na hannu ba azaba za a yi maka za a saka mutu bisa ga mummunan hali bisa ga muggan biyu saboda azabar ka ya wai ta zama mai girma ta Allah wani Allah ya tattara gare ka sai ka Allah ya kan yakan zan tsana mutane ya kan rike mutane su imani saboda a yi musu hisabi da azaba mai tsanani karanta suratul ra'adi, wannan bayani yana suratul ra'adi, Allah ubangiji ya samu fahimta mu na naga kamar alarma kawai da wata kiyaye to to alhamdulillah inda zai yi na cikin musada insha Allah mun za mu ta ba Allah ya ba su ci don izina da da hukuncin da ya da yana so ya kaya sai ya saboda yanayin da ake cikin rashin kuɗi sai ya ce ko wani naira dubu ɗari za a cire dubu ashirin Allah ya kuma ba da zai yi eh in kuɗin faransa na ba ku saboda kuɗi suna cin kuɗi in ba kala guda ba ne amma in kuɗin Najeriya ne da kuɗin Najeriya canji ba ya hana saka in inji kuɗin na uwa. Daji yanzu mutum yana son ka bashi kuɗi hannu ya tura ma naira dubu ɗari a banki. kai ko sai ka ba shi dubu tamanin ko ba shi na aka muni ba wannan bai halatta ba ya halatta a irin wannan sana'a amma da canji ne na irin kuɗin abin da dola ko kuɗin saifa su suna cin juna suna iya samun rinjaye ta amma haka dai kuɗin Najeriya da kuɗin Najeriya ka ba ni dubu ɗari in ba ka dubu tamanin ba ya halatta in an yi an bi an samu Allah ya kawo wata jarrabawa sai wanda kunci kuma an tsara shi ciki kuma ana lulluwar mutane in irin wannan ne a yi hatsara da shi ba hanyar alkhairi mutu Allah ya tsare. ya tsara da a nan. Eh, tambaya ta ita mai da ya ba tare da ya yi ba. Asali ma ya kasance na karatu a sai ya wata wani lokacin ma yana sallah idan mutum wannan abin da biya ɗai shi aka jarabi shi da yawan mazi to wannan mazi da zai zo miki yana da azumi bai taɓa lahiyar azumi shi dama malum ba ba su yi istifaki da karewar azumi da fitan mazi ba malikiya ce ta yanke kuci idan mutum ya yi sanci matar shi ko ya tsure mata ido da kallo na sha'awa ko ya rungume ta ko ya tafe ta ya yi mazi su tafi azumin sa ya kare ya fi da wannan kararre ya kai shi sai aka gama a Ramadan sai ya ranka azumi guda amma idan ya kai shi da idar da mani suka ce ya biya azumi kuma ya yi rankon kafara azumi sittin ko ciyar da miskini sittin ko yanta boya to kaga nan fitar da mani ba na zaɓi ba to Allah ba zai kama mutum da wanda mai ba don layukan nufin Allahu na illa wusaha Aliyu la abi talib radiyallahu anhu yake da irin wannan matsala yana yawan samun idan mani sai ya yi ta wanka ya yi ta wanka haɓɓa ya yi abin nan ya ke ce ma abin da wata ma ke sawa eh abi ba ba din ta ba hau hau ta muke ba garje na wani suna ga abin nan kai abin nan an in kana yawan aikin wadama sai hannuwan kana dutse su fitar da wani cece ce ya kanta a ba kanta yi Allah kai an rana to bari mu dauki kaushi da irin wannan sai har kai bai ya yi hakan a gane suna gare na musamman wajen hausawa ka san mutanen birni babu na hausa bare mu ma mun shigo mun sadi <laughs> da haka nan sai da ya aika miki lazu ya tambaya mai manzo Allah saboda turkin manzo Allah ne kuma ana son abin magana magana abin da ya shafi mani ko mazi kada ya shiga tsakanin sai ya zo ya inna ma ya kafi alma ya ishi shi kawai ya kama ruwa ya wanke lokacin ta amma wanka ba su yawo ne kaga nan irin wannan idan madiyin da yake ba zaɗin ka bane Allah ya jarabe ka da yawan zaɗai akwai salisul maziyi akwai salisul mani ko ba haka ba akwai salisul bauli akwai salisul ra'idi duka akwai jarrabawa ta da Allah ke jarrabar wani lokaci na na ya isa ba ka so da fata to irin wannan in ya sami shi ko idan mazi ya faruwa ga yaran da adda sananin shawa ya kwanta maza kuta ta tashi ba wai don ya zaba ba to wannan tashi maza kuta yana jawo fitowar mazi don haka na in irin wannan ne ba kai kai wata sanadiyya ba sai Allah ya jarabe ka kai kwana ma za ku ta tashi kai ko zuwa ajima ka an sai ka gama ziya ido maka wanke shi da haƙƙinka da wanke ta gaba ɗayinka amma baya kare azumi ina fatan dan uwa mai tambaya ya kare Allah ya samu dace faso ne so in ce faso faso na nika gaba eh ko ban ji abu malam so Allah ka tsara yana cikin sallah ya zo mutane yana cikin sallah yanke ta zai saboda mazi na jasa ne kuma yana kare arwalla kaga in ya zo mai cikin sallah arwalla ta kare arwalla ta kare ta yi wata a cikin da sallah sannan duhan nan inda ya taba ga jikinka ya zama na jasa sai an wanke shi mazi na jasa ne amma mani malum masu kai da kawo tsakanin su cewa ba na jasa ba ne kuma magana ta yi inganci rashin zaman shi na jirga Allah ya san cewa ya halitta mutum daga ruwa wala kai amma bai fi min ma in gaji fi ba ina fatan an gane don haka magana ke cewa mani ba na jasa ba ce ita ce tafi karfi da dai ina fatan an gane wancan kirdado na an kai don haka nan in ya in kana cikin sallah ya zo sai ka yanke sallah sai in sarisul badi kai in kan baka hukuwa daga bai da ko kayo arwalla kayan gama ya sake dawa to wannan da kayo arwala ka tafi ga sallah to baka da matsala ko ya zo kai abin na amma kai kai bai ya dubara duk yanzu akwai abubuwa na da ake na yan dubaru Allah ya kawo sauki da kuma fahimta mata suna samun abin da suke bakin kaushi irin wannan mai gudana gare su kai ma namiji kai maza za ku ta wani azanci da ko da ya zo ne ba zai taɓa suwayin kada jinya kaba saboda kai ya lalata ma jiki ya kasance baya don haka ita wasu sai suna الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين